bayan tallafin da manoman shinkafa suka samu daga babban bankin najeriya ta hannun kamfanin kwaila ambaliyar da aka yi a ƙauyukan dusuman zabarmari da kacallare da Gwangwalan da wasu ƙauyuka da ke kusa da wurin ya lalata kusan dukkanin gonaki inda suka yi asarar abin da suka shuka gaba ɗaya a ziyara da na kai a dusuman da zabarmari na tare da ruwa ya mamaye gonakin su ya koma kamar kogi inda muka zagaye cikin su a cikin jirgin ruwa tare da masu gonakin ga abin da wasu manoma da suka yi asarar sanadiyar wannan ambaliyar suka shaida min a cikin gonakin nasu da ruwa ya mamaye wani da dusman mun yi shukan shinkafa ruwa ya zo ya cinye shinkafa mu zai kai hekta nawa ne mutane zai kai hekta dubu biyu abun da yake dusman daga dusman zuwa Marmati har da suna na Yirima Bunu kamar zai kai hekta dubu da dari biyar abun da ya lalace to kai kuma fa anawa zai kai eka hekta goma ka ban ban iya in kirga abun da ya same ni ba okay abun da zan samu kamar buhu dari zan samu ko ci shekara inda abin ya yi kyau kenan eh in abin ya kyau banda matsalar ambaliyar ruwa akwai kuma tsaro da ya hana dubban manoma zuwa gonakinsu ga abin da wani manomi ya shaida min kan dalilin da ya yasa ya watsar da gonansa a wannan lokaci. Zan je gwana ma na shi keke na ɗayan da zan hau ba an karba kuma kilomita biyu bai kai ba nan yanzu mun fita kilomita biyu ba za mu jaba kwaran zai zai kora mu zamu da nan wallahi ko noma babu. Shugabannin al'ummar yankin sun bayyana cewa in dai har gwamnati bata ɗauki matakai na taimakawa manoma su yi noman rani ba to tabbas za a samu matsalar karancin abinci a wannan sashi na Najeriya. Lawan Muhammad Bulama, Diksiri na Dusman. Na shinkafa ya gagara akwai na rani to muna so gwamnati ya shiga mana tsakani a samu a in ba haka ba gaskiya rayuwan zai zo ya yi wahala hukumomi dai sun ce a sane suke da wannan matsalar kuma suna bakin kokarin su na magance matsalar ambaliyar ruwan kamar yadda injiniya kabiru wanori shine kwamishinan kula da muhalli na jihar borno wadda ke shugabantar kwamitin da gwamnatin jihar borno ta kafa domin shawo kan matsalar ambaliyar ruwa alhamdulillah mun duba kuma mun ga halin da ake ciki kashe mai girma gwamna eh, tuni ya nada kwamiti wanda idan an zauna an yi aiki an yi study din an yi designing a shi kasan gaba da in Allah yarda wannan fitinan ruwa na flodin din nan zai wuce da yardan Allah dangane da matsalolin tsaro da suka hana manoma zuwa gonakinsu kwamishinan ayyukan gona a jihar injiniya bukar talba ya shaida min cewa gwamnati ta dauki matakin magance matsalar eh, gwamnati ta dauki a rangers wanda wannan aka yi tirin nasu musamman an kawo su za su je zona a kusa da gonaki har su wuni in case of attack kuma alhamdulillah tunda aka sa su dai yanzu abu ya rigu sosai yanzu ma a rangers duk sun zagaya duk gonaki suna zaune za su je da safe lafiya har su wuni su dawo a wannan yani da aka shiga na karancin abinci a Najeriya da kuma matakin da gwamnati ta dauka na rufe iyakokin kasar da nufin hana shigowa da abinci musamman shinkafa a koyuwar cewa in ba a dauki matakan matsalar yunwa za ta kara ta'azzara ta kara galabaitar da mutane Bilyamin Yusuf Maiduguri Arafai Hausa